الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai goma sha hudu ga watan goma sha daya hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha hudu wanda wannan shine darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar muna shafi na arba'in da biyu wanda darasin da muka yi rana ita mun soma bayani akan yadda mashirkan ƙureshawa suka kasa haƙuri suka je suka kai kokensu da ƙararsu wajen abu tsalib suna masu riya cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana su rawa gaban hantsi ya takura masu saboda ka lalle ne ya dauki mataki na taka masa burki to mun ji zuwan su na farko Abu Talib ya faɗa masu magana mai raushi saboda haka suka hakura suka juya malin yace ce uslubu to kuma salo na biyu ma'ana irin tsari da suka bi na biyu shine at-tahdidu yin barazana bi munazalatin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ammi na cewa za su yi yin fito na fito su yi gaba da gaba da manzon Allah sallam da shi da amin nasu gaba ke ɗaya sai masu fyaɗin yan kaɗanya mana in dai har bai ɗauki mataki a sabato su biyun za a iya hada su a yi masu fito na fito munazala shine yin gaba da gaba fito na fito ba sani ba sabo mai su daga hatsari yana ban arina cewa laifin hurubi manazil a karani to saboda haka wannan darasi ne abinda zai nuna mana kenan yace lamma madar rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama alama huwa alaihi yayin da manzon rahama tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zarce kan abin da yake kan sadama yuzhiru din Allah yana bayyana addinin Allah wa yad'u ilai kuma yana kira zuwa gare shi ashe kun ga wannan gabbai muhimmai ne a wajen da'iya ka bayyana menene addinin Allah domin a fahimce shi wanda bai fahimta ba ya fahimta wanda ya fahimta ya ƙara fahimta domin a hankalta mutum ba zai zo ya riƙi abin da bai san kansa ba shi ya sanya ake so ka zo kai mutane filla-filla ka fayyata komai ga yadda yanayin addini yake domin kowa ya zamo ala basira to yayin da ya zarce akan haka bat quraishun quraishawa sai suka yi fushi wa'aduhu suka yi gaba da shi wa aktsaru min zikrihi suka yawaita ambatansa duk inda aka tsona ba wata magana sai ta sa kai yaron nan ya mana shiga sai da kudundune ai wannan yaro ya ta duk inda aka zauna ba wata magana sai ta sa wa hadda ba'dhum ala ba'd eh, wa hadda ba'dhum ba'dan sai shashan su suka kwadaitar da sashi ala ruju'il wafd ila abi talib cewa lallai wannan tawaga dai ta sake komawa zuwa wajen abu talib marratan saniyatan karo na biyu saboda haka a sake irin tsarin maganganun da za a faɗa idan an je an je da farko da lalama to yanzu kuma a sake ainihin wani shirin famashau ilaihi marratan ukura sai suka tafi zuwa gare shi wani karan daban faƙalu lahu sai suka ce da shi ya abu talib ya kai abu talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina wato aka so tara masa ƙasa inna laka sinnan kaga kai mutum ne mai shekaru shi kuma duk wanda yake da tijo ya kamata kenan ya fi kowa hangen nesa da abin da zai je dawo wa sharafan kuma kai mutum ne maɗaukaki a cikinmu ba ƙaramin mutum ba wa manzilatan mutum ne kuma mai babban matsayi sina a cikinmu kaga duk abin da ya kalla a nan zai ga ta kamata ya warge da wannan abin ba dama duk wanda yake so ya cutar da kai to zai so ya zo ya so ma tara ma ƙasa sai ka hau daga nan kuma sai ya kwace sai zame kafafuwanka sai ka faɗi to saboda haka shine suka so ma tara masa wannan ƙasar Ka ba su faɗi abin da suke su faɗa ba amma sai da suka so mu tara masa ƙasa suka ce wa inna qadista hanainaka kuma mu mun nemi haninka kayi hani min ibn akhika ga dan dan uwanka falam tanhahu anna amma kai baka hana shi daga gare mu ba wa inna wallahi la nasbiru ala hadha suka ce to wallahi muna tabbatar maka ba za mu iya haƙuri kan wannan ba min shatmi aba'ina na zagin iyayenmu wa tasfihi ahlamina da wautar da hankulanmu wa aibi alihatina da aibanta allolinmu ba za mu iya haƙuri ba hatta ta kuffahu anna dole sai ka kame shi daga barinmu to shi yasa muka faɗa rana ita yau Ko ga daga cikin dokokin da ake so a ba mana na cewa ta takaita wa'azi akwai bar akwai cewa duk lokacin da mutum yi wa'azi ba lasisi inda karanta ƙarshe takardar ta zo na ina da kwafe ta da ta wusa da turanci duk lokacin da kai lasisi ba wa'azi kai wa'azi ba lasisi ko ka ci zarafi ko kuma ka aibanta aƙida ko mazhaba ta wasu shi yasa da ce shi zagi da cin zarafi kurman baki ne yanzu ba za ka iya zuwa ka ce kaza ba kyau ba idan ka ce kaza ba kyau a wajen mai yin kazan na kaci zarafinsa yanzu kun ga manzo Allah sallam shi yafi kowa hakuri da raushin harshe amma an ce yayi zagi dan Allah wai sai yayi wa'azi ya ce bai zagi ba sai dai in bai tabo abin da baka so ba to sai aka ce duk wanda ya zamo ya ci zarafi ko ya aibanta aƙidar wa'yansu kuma su kaga kenan idan ka zo la kada ka faral ladina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda suka ce Allah ɗayan uku ne ya kafir ta kirista sai ta da zanga zanga ka ci zarafi ka taba kidar wani kaga shikenan sai akai ka kulle ko a ko a ci ka ko kuma wani yazo ce Abubakar dan wuta ne ya ce umar dan wuta ne kace duk wanda ya ce abokan dan wuta ne arne ne to shi ke sai a ce ka ci zarafin akidar wayansu saboda haka sai a ce ka tara ko a kunne ka kuma abun mamaki wallahi a yau da wata jiha daga cikin jihohi za ta ce za ta yi dokar kamfe za ta yi doka duk wanda zai yi kamfe na siyasa sai ya zo an tantance shi sai ya suke fam sai an bashi lasisi ina tabbatar da cewa sauran jam'iyyun da ba su suke mulki a jihar ba za su ce wallahi da su ake kun ba su yadda ba yau da federal za ta zo ta ce za ta yi doka akan kamfe duk wanda zai yi kamfe na kowace jam'iyya sai ya zo an tantance shi sai an ba shi lasisi kuma ba cin zarafi ba ba ta jam'iyyar wasu za a yi siyasar ba za a yi ba kuma wallahi sai an yi tsalle an dire a ce kawai so take ta kare fatin ta ita ainihin hukumar kasa kuma ina tabbatar muku wallahi challenging daga wajen ma sai an shigo da shi daga kasa waje za a dunga challenging gwamnati idan gwamnatin kasa ce inda da ta ta ce ta mashi addinin musulunci da yake dan Allah ba ku samu ne shiru sai wanda abin ya dame su kawai to mu dai muna cewa masu wannan tunanin Allah ya shiryar da su Allah ya gane da su wallahi ba gata za su yi ma addinin musulunci da irin wannan sigar ba ba gata ba ne a wajen masu wa'azin addinin musulunci wallahi ba gata ne ba gata ne kawai abinda ake so irin wayannan maganganun da za mu faɗa shikenan a rufe bakinka in an ce gawayi fari ne ka ce fat shikenan in an ce barbela baka ce ka ce irin haka ake so shikenan to kaga kenan an daina faɗan laifi suna ce kaka taba kidar wani kar ka ci zarafi duk abin da yake laifi idan ka zo ka ce shan giya haramun ne yan giya sai su zanga-zanga sai an ci mutuncin mu an ci zarafin mu kaga shi kenan sai a yi mata sai a ɗaure ka in ka ce duk wanda ya gidan mata abin da ya ɓata tarbiyya ne Allah wadansa sai a je kai karaka a ce ya cin zarafi kun ba yadda ka iya kace zarafi Tunda ka ce abin da kai ba daidai ba ne shi yasa irin wa'annan kuramin bakake ne kowa sai fasara su da abin da ya ga dama Allah shiryar da mu ya dora mu akan daidai to saboda haka suka ce lallai Abu Talib ya kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wato ainihin zagin allolinsu au nunazilahu wa iyyaka ko ko mu yi fito na fito da shi da kuma kai din fi zalika a cikin wancananka hatta ya halika ahadul fariqaini har ya zamo ɗayan ɓangarori biyu ya halaka ko mu ko kai to kun san dama ana cewa idan nafsi ya kare sai a koma haushi in haushi ya kare a koma naushi to yanzu kun ga ba nafsi an yi haushi bai yi ba to za a koma naushi saboda haka suka ce to lallai sai dai a yi dauki ba daɗi ko su ko shi kala abu talib abu talib ya ce ya aqil ya ce ya kai aqil shine babban ɗansa koko wato ainihin ɗaya daga ya yasa domin abu talib shine a talib kai shine babba saboda haka aqil shine ke bin sa yace itini bi muhammad yace ka je ka kira mun muhammad fan daga ilai sai ya tafi zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi fa jaa bihi fi dhahira sai ya zo da shi a cikin garjin rana fi shiddatil har a cikin tsananin zafi a wata riwaya har yake cewa sai daga yana dan bibiyar inuwa ya shiga saboda tsananin zafin rana falamma atahum yayin da ya zo musu kala abu talib sai abu talib ya ce inna bani ammika haula wayannan ƴaƴan baffanka domin mun sani duk zumunci ya haɗa su ga baki daya kuma su larabawa daga cikin girmama wasu ce da kai ya am ko yabna am ya kai baffana ko kuma dan baffana to wannan kalma ce ta girmamawa suka ce to lalle ƴaƴan baffanka ha'ula'i wa'annan mu sirriya annaka tu'zihim cewa kai dinnan kana cutar da su fi nadihim a cikin majalisinsu da cikin dandalolinsu na zama wa masjidihim da kuma masallacinsu ma'ana ka'aba masallacinsu ne in manzo Allah ya takura masu ya je inda ba shi da yanci su suke da yanci a wajen fantahi an azahum yace to ina baka shawara ka hanu daga wannan cutar da su fa النبي annabi sallallahu alaihi wasallam basarahu ila السماء manzon Allah tsira da amincin Allah tsakar tabbata a gare shi sai ya jiddu ya kallonsa zuwa sama a wata riwaya lokacin da aka kira manzon Allah sallam Abu Talib ya faɗa masa wannan magana to sai ya zaci cewa lalle Abu Talib duk wani abin da zai iya na gudunmuwa ya kai karshe ba zai iya ba to saboda haka sai manzon Allah ya zubar da hawayensa ya tashi zai tafi sai Abu Talib ya kira shi to shine da ya dawo ya ce ya yi ga zai tafi da shi ne sai faɗi wannan magana ya ce taro na haɗe sham ya ce kuna ganin wannan ranar Ƙala, wato kamar dai sun amsa suka ce e sai ya ce ma annabi aqdara ala an ada zalika minkum ita to wallahi yadda kuke ganin ranar nan ba canji to nima daga bangare na ba canji ba ni da ikon an ada a zalika kuma in daina wannan abin kira zuwa ga Allah wallahi ba zan iya dainawa ba ala an tush'ilu min ha sha'ulatan ko da za ku je da bakin wuta abin kunna wuta ku kunna wuta daga ranar ku zo ku kona ne da shi to wallahi ba zan iya barin wannan abin da nake yi ba wannan yana nuna mana jarunta ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kadai ne a cikin su wanda ya saba da su kuma ga kananan shekaru ga kuma karantin gata sai dai na Allah subhanahu wata'ala wayannan duka gingima gingiman masu kuɗi ne masu fada aji amma ya fada musu wannan ba sako ga da gashi da su wannan yana nuna idan mutum ya zamo ya fahimci addini ya tsaya gare shi to zai zamo cewa ba wanda yake shakku sai mai addinin shine Allah subhanahu wataala akwai nan kun ga a ƙasa ta unzur silsilatul ahadith sahiha yace ka duba silsila ta mara albani lamba ta ɗari ne nake ji da biyu ko yace wa amma hadith amma hadithin da ke ta ya am ya kai baffana wallahi law wada'u shamsa fi yamini da za su dora rana akan hannuna na dama wal qamara fi yasari kuma su dora wata akan hannuna na hagu ala an atruka hadha al akan na daina wannan al'amari hatta yuzhirahu hatta yuzhirahu har ya zamo Allah subhanahu wata'ala wato ya daukaka wannan addini aw ahlika fihi ko kuma ya zamo wannan halaka a cikin kai wato ainihin isar da addinin ma taraktu hoto ba zan bar wannan ba ma'ana da za su dauki rana duk da zafin da su dora a hannuna na dama wata duk da sanyin su a hannuna na hagu akan cewa sai na bari to wallahi ba zan bari ba sai dai na rasa rayuwa ta ko kuma Allah ya taimaki addinin sa to malam sai yake cewa fa laysa lahu isnadun thabit wannan ba shi da isnadi ingantacce tabbatacce yace ka duba sirsalatu da'ifa lamba ta 913 wato abin da yake faruwa duk abin da ya shafi abubuwa na tsira zancen abu ya zama ruwan dare daban zancen kuma a samu isnadi da ya tabbatar da wannan wani abu ne daban ta iya yiwuwa waƙi'a ta faru a tarihance a sirance amma ba a samu isnadi muttasili ingantacce da ya kawo wannan zantan ba to shi malamin hadisi a gunsa ba zai ɗauki wannan zance wanda yake zai yi izina da shi ba saboda rashin isnadi mutasili sahihi ina fata mun gane فقال أبو طالب abu talib sai yace wallahi ma kadhaba ibn akhi qattu yace wallahi wannan dan dan uwana watan da yake bai taba ƙarya ba farji ku koma ma'ana tunda kuka ji har yayi wannan rantsuwar yace ba zai daina ba to bai taba ƙarya ba wannan ma dai faɗa gaskiya ce saboda haka kawai ku koma ku je ku yi shi nan da za ku yi amma da shi ba zai daina ba dogayen maganganu ne kamar yadda kuka sani malaman sira sun ambata da suka yi wannan tayin abu zalib bai karba ba to sai suka zo da wani saurayi kyakkyawa ba zan iya tun dan waye daga cikin mashirkan ƙurai shafi suka ce to in dai da kake so ka san da zan kaɗe ɗe mai kyau a makka to duk bayan wani ake saurayi ne in garma to za mu baka shi a mamadin ɗan ɗan uwanka mu kuma ka ba mu shi mu je mu dauki matakin da ya dace yace bi sama qultum Abu Talib yace tir da wannan shawara ta ku yace saboda ka in ba ku dan dan uwa na ku je ku kashe je kuma ku ba ni dan ku na je na kiwata muku shi yace to Allah wadai da wannan shawara ta ku kaga akwai wauta ma'ana wato mutum ya kawo maka ɗansa kai ka rika shi kuma ya tafi da naka ya kashe kaga shi kake maki wato kaga ya ba cuta biyu na farko ya kashe ma ɗanka kuma ya dora maka nauyin ce da ɗansa to kaga wannan wato akwai wauta da rashin hankali to sai ce min hikimati hazal mawqif wato daga cikin hikimomin wannan matsaya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ahabba khalqillahi ila abi talibin tab'an Shi ne mafi soyuwar halitta Allah zuwa ga Abu Talib a ɗabi'ance wato akwai so na ɗabi'a akwai so na addini kamar yadda za mu gama da ya fayyace ya ce wa kana ya hannu alai ya kasance yana tausayi gare shi wa yuhsinu ilaihi kuma yana kyautata masa wayu dafi'u anhu kuma yana ba shi kariya wa yuhami kuma ainihin yana bashi tsaro wa yukhalifu qaumahu fi zalik kuma yana saba wa mutanensa a cikin wantananka domin mutanensa so suke su cutar da manzon sallam shi kuma yana shi kariya ma annahu ala dinihim tare da cewa shi abu talib akan addinin mushrikan qurayshawa yake wa ala khallatihim kuma akan tadodin su yake illa anna ta'ala sai dai allah subhanahu wa ta'ala kadim ta hana kalbahu bi hubbihi Allah ya darrabi zuciyarsa da san annabi sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyan la shar'iyyan so na ɗabi'a ba na shari'a ba so na ɗabi'a Allah zai yi wani mutum kana sa idan ran nan ka so maganin sai ka ji kai ni da ina kaunar wannan mutum ina son sa bai taɓa baka komai ba ba ku taba aduwa ba sai ran kawai sai ka kaji Allah ya sa kaunarsa a cikin zuciyarka Ta wannan shine so na ɗabi'a so na shari'a ka ji kana son wani saboda yana son addinin Allah shi yasa mai malami halabi ke cewa wa an yuhibba lillah kayi so dan Allah ta iya mutumin nan yanayinsa ba yanayin da kake so ka gani ba ta ginin halittar jiki da Allah ya masa ba wai mutum bane kila kyakkyawa ba wani mutum bane mai wani zati to amma mutum ne mai son addinin Allah sai ka je kai ko ba wanda kake so a duniya saboda kamar wannan mutum saboda yana son addinin Allah to wannan son shine so mai lada wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata sashen su masoya juna ne ya zamo mutum baka hada dangi da shi ba kila baka hada ma gari da shi ba wani ma baka hada kasa ba amma kawai ka ji labarin yana ba addinin Allah gudunmuwa yana san manzon Allah yana san Allah sai ka kai ma kana son sa kawai saboda wannan bai taba baka komai ba amma saboda wannan kake son sa to wannan shine so da Allah yake bada lada akai domin duk wanda yake son abin da Allah yake so to wannan mutum insha Allah shi ma zai kai ga samun soyuwa ta Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace sai ce wa kana istimraruhu ala dini qaumi to kuma zartewarsa akan addinin mutanensa ya kasance min hikimatin lahi ta'ala yana daga cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma sana'ahu li rasuli kuma yana daga cikin abinda Allah ya tanada wa manzon sallallahu alaihi min alhimayati na daga tsaro in law kana aslama abu talib domin da abu talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki quraishin wijahatun wala kalima da ba zai samu wata daraja ko wani abun fada a wajen mushrikan quraishawa ba sai ce to ai kai da shi duk jirgi ɗaya ɗauko ku addinin ku ɗaya to amma sai ya zamo shi nan addinin mutanen quraishawa yake yi bautar gunki iri ɗaya suke ba a taba ganin shi yaje yayi sallah ko yayi kalmar shahada ko yayi wani abu na musulunci ba to kaga dole a da cewa eh yana nan dai akan abin da aka sani to kuma dole ne ya zama matsayin sa yana nan domin galibi mutane sukan kamba mutum su bashi matsayi saboda yadda da matsayin da yake kai na abin da su gamsu da shi daga ran da ya bar wannan matsayin to kuma ya riga ya zube a wajen su to saboda haka wannan taimako ne da Allah ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zama Abu Talib bai musulunta ba domin da sai a hada su shi da manzala din ya zama an yi masa kudin goro sai ce wala kanu yahabunahu kuma da ba za su kasance suna shayinsa ba wa ya tarimunahu ya zama suna mutunta shi wa lajtara'u alaihi kuma da ma sun yi tsaurin ido a kansa wala maddu aydiyahum wa alsinatahum bi su'ilai kuma da sun mika hannayensu da harsunansu da mummuna zuwa gare shi ma'ana su zazzage shi in mata kama su doke shi ko masu kashe shi to Allah subhanahu wata'ala yakan taimaki addinin musulunci da wanda ma ba musulmi bane ba misalai irin wannan rututu Allah subhanahu wata'ala yana samar da su kun ga irin gudunmu da Abu Talib ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma kasancewar shi musulunci rabo ne wanda Allah yake ba wanda ya ga dama a cikin bayinsa da ana yi wa Allah ba ne na iya to da sai ka ce to ya za a yi a ce wanda ba manzon Allah kariya bai shiga addinin musulunci ba Allah ba haka yi riga ya tsara ba kuma Allah la yus'alu amma yaf'al ba wanda ya sai kalubalance Allah akan me yasa kai kaza ku duba matsayin Ibrahim alaihi salam ranar tashi alkiyama zai tashi ya ya Allah kada ka kunyata ni a ran tashin alkiyama ya zamo cewa ni ina aljanna babana yana wuta domin ya san babansa ya mutu ba akan ba imani da addini annabi Ibrahim ba Allah subhanahu ta'ala zai ce Ibrahim ba kasancewa na haramta aljanna ga wanda din ya mutu yana shirka da ni ba saboda haka sai a ce da shi duba karkashin kafafuwanka yana dubawa kawai sai ga wani namijin kure wato ainihin an yanka shi gashi nan a cikin dini na da malmala magana ta riga ta kare ibrahim alaihi salam shine lamba ta biyu a cikin annabawa amma babansa bai mutu akan imani ba shi ya sanya ba zai shiga aljannan Allah subhanahu wataala ba saboda haka sunnar Allah sai dai a sallama masa shi yasa kullun ita roƙon Allah shirya kullun in Allah ya saka shiriyu to roƙe shi tabbata akan shiriya har zuwa ƙarshen rayuwa saboda Allah baya neman kai da shiriya yana badawa ga wanda ya so Allah ka so mu da shiriya farkon mu da ƙarshen mu amin abu na biyu yace qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana ta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijin ka shine yake halitta abin da yake so kuma ya zabi abin da yake so wa qad qasama khalqahu anwa'an wa ajnasan Allah ya raba halittunsa nau'uka daban jinsuna daban-daban yace fa hadhani al-ammani kafirani wayannan baffanni guda biyu kafirai abu talibin wa abu lahab da abu talib da abu lahab tunda kun ga duk ga baki ɗayansu ya yi ne a wajen mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa haduhuma huwa abu talib ɗaya daga cikin su shine abu talib yakunu fil qiyama yana kasancewa ranar tashin alkiyama fi dahdahin min nar wato ainihin a waje-wajen wuta ba can ciki ƙasa-ƙasa ba walakar. shi kuma ɗayan wa huwa abu talib shi ne abu talib fiddarkin asfali minan na yana ƙarshen rufin wuta na can ƙarshen ƙasa kun sha ji manzon Allah sallam wani ke tambaye su dangan da cetonsa ya ce cetonka ya ma'aikin Allah ya yi amfani ga abu talib ya ce ƙwarai ya yi amfani ita domin na same shi a cikin wuta na nemi ceto wuta yanzu a bakin idan sawunsa amma kuma kwakwalwarsa tana ta tafarsasa tana zababbaka wanda shi fi kowanne ɗan wuta saukin azaba to amma kuma ku duba halin da yake ciki wayar ka ji bahaushe saboda fitsara yana cewa ai su jahannama ko ta cika sai sun yi balbe sai sun yi hawan feda saboda shakiyanci kun san bale bela shine irin idan mota ta ko ta cika bentuna to mutum ya tun sama ya ne, shine ne balbela. ka san bale belu zaga tsinkan bishiyoyi to washi saboda fitsara jahannama in ma ta cika zai balbela wallahi bai san wace jahannama ba dan Allah ya je wajen mai balangu ko mai tsire ya soma dan totsa hannunsa a minti biyar ya ziya zai ji in zai iya minti biyar din sannan ya zo ya sake mai ta irin wannan magana wannan jahilcin da kuma wasa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wani ma in ka sai da shi Allah zai azaba ga masu kaza ya ce idan asali jahannama dan makullin ya bace bakin mutum yake faɗar wannan dan makullin ya bace wallahi ba sai ya bata ba Allah kiyaye dai amin amin yace wa anzalallahu fihi kuma Allah sai ya saukar a cikin sha'anin shi Abu Lahab suratan fi kitabihi wata sura a cikin littafin Allah tutla alal manabir wadda ake karanta ta akan mimbarori wa tuqra'u fil wadda ake karantawa a wajen wa'azuzzuka wal khutab da kuma hudubobi na juma'a da sauransu Manu, tana kunsar annahu shi abu lahab sayasla naran zata lahab da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbala wacce take ainihin mai balbala wasu malaman tafsiri ma suke cewa shi abu lahab wasu suna cewa sunansa Amur. to amma saboda kyawun da Allah ya masa da wahala ka samu ɗa a lokacin mai kyau irinsa ake da shi abu lahab wato baban kyau mai balbala kamar yadda ka san wuta tana balbala haka na kyau ke balbala a fuskarsa abu lahab to Allah sai yake ta saye su za ta lahab yadda yake abu lahab a duniya to kuma zai shiga naran za ta lahab a azan Allahu a jarana wamra'atuhu hammalatal hatab da kuma matarsa wacce take mai dauko kiraren kirare ko kuma kayayuwa ko kuma kirare na wuta dai yazo a cikin riwaya matarsa ummu jamil fitsararriya ce ita ma ta ƙarshe ta ji da faɗa za ta zo ta zazzagi manzon Allah sallallahu ta faɗi miyagun maganganu a kansa ta ɗebo ƙaya, ta zuba a kofar gidansa ta zuba a hanyar masallaci wai don dai zo ya taka wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala ya sallama yana Ka'aba yana cikin sallah sai ga ta zo a fusati sai na bakar yana zaune Ta ke cewa kai Abubakar lallai abokin ya shiga hankalinsa domin yana aibanta mijina yana cin mutuncin mu yana mana kaza yana mana kaza in ya kuskura muka haɗu to lalle zai gane kuransa mazan Allah yana nan Allah ya rufe idan ta bata shi ba a wata riwaya Abubakar yace tsakani da Allah ya zagi allolin ya zagi allolinku tace a a ka san daga cikin wani al'amari shi ba balarabe wani lokacin kana shi da Allah ta kuma sai ya tsaye tunani ta ce gaskiya bai zagi allolinsu ba ta da kanta to dai ta yi cin mutunci wanda ke ta maimakon muhammad ta ce muzamman ta ce wai muzammaman a saina wa amurhu a baina wa dinahu kalaina e eh, muhammad dinnan mun kishi addininsa mun ki karba mun kyamata addininsa mun wanta kalar da shi lokacin ta kammala ta tafi sai na baka ta yi ya ikin Allah ba ta ganka ba sai Allah ne ya rufe idanta kuma wani yana nuna mana ya kai bawan Allah idan ka zamo kana aikin Allah ka tsarkake kai saboda Allah kuma kada ka ji tsoron hasada balle ta, a kwana a tashi gaskiya sai ta yi halinta in dai ka yi haƙuri kuma ya zamo dan Allah kake to wa man yattaqillahi da Allahu da duk wani ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita to saboda ka Allah ke ta matarsa ita ma yar wuce ne kamar yadda ambata mana rana ita yau ya daga cikin mu'ujizan Qur'ani Allah ya tabbatar ita da mijin yan wuta ne kuma suka kasa musulunta har suka mutu kuma suna cikin wutan yanzu maganar da muke Allah ya tsare ku sai sai al-uslubu salis to sai kuma wato salo na uku al-ittihamatul batilatu tuhumta tuhumta na ƙarya li saddin nasi anhu domin kange mutane daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun je sun yi lallashi abu bai yi ba sun yi barazana nan ma sun ga cewa al'amari bai yi ba kun sha jin abiyata da abu tsarin ya rarrera wata nuniya sa, lokacin da shawar suka takura ta za su ɗauki mataki yake ta to ka je ka ci gaba da addininka ba ka da wani laifi kuma lallai duk wanda ya ce zai yi da kai da ni yake ya faɗi abubuwa wanda yake kawai shi ma yanzu ba su ne ba sabo ka so ga ta yi eh, to lallai wanda jijan dai daga gaske yake to kuma sai aka sake shawara to yanzu tun da dai mutane suke sauraron sa to a je a ɓata shi a wajen mutanen in suka baje kaga shi ke na magana ta gari malai ce ita muhu birjinun sun tuhumte shi da hauka wa fi zalik a cikin wantananka na zala kauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wata'ala ya sauka wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr suka ce ya kai wannan wanda aka saukar da alqur'ani gunsa innaka lamajnun tabbas kai mai halin kare Allahu akbar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ake faɗa ma wannan kalma aka ce innaka la majnun aka kawo inna littawkid aka kawo lamul qasam kuma sai da aka kawo sifar da shi kadai ya sifanta da ita ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr dan kowa a makka ya san ba da shi ake ba dan ba wanda yake a ka masa da qur'ani sai manzo Allah shi kadai to sai aka ce innaka la majnun tabbas kai din nan mai ka ne bil munasaba akwai hadisi da yake yawo a bakunan wayansu domin kare muradunsu da su ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal a amanu dhkurullaha dhikran kaseera cewa udhkurullaha hatta kulu majnun ko akthir la ko akthiru la hatta yaqulu majnun ku yawaita ambatan Allah har a ce da ku ko har a ce da kai mahaukaci to wannan hadisi bai inganta ba sanadan wa matanan shi yasa za ka ga wasu suka ce za'ifin jiddan wasu suka ce munkar wanda suka ɗan sassauta suka ce za'if imamul hakimai daga cikin hadisan da istidraki akan bukari cewa yana ga sun cika sharuɗan bukari ta amma malamai suka ce hadifi ne za'ifin jiddan ta fuskan isnadi bai inganta ba sannan ta fuskan ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi bai taba zuwa yana rawa yana ambatar sunan Allah ba a taba ganin wannan ba su abinda suke kalubalen da sayan manzon Allah taɓaɓɓe ne ya ce a daina abinda kowa yana ga kamar numfashi yake a wajensa inda za ka iya zuwa a yau da za su jika kana yi kuwa kana cewa kada wanda ya sha ruwan gayawa kada wanda ya sha ruwan burtsatse kada wanda ya ci tuwon masara mai kuka ba kyau don Allah ya za a ce da kai za a ce wannan in dai an sallamo shi daga gidan mahaukata an ɗauka ya warke a mai da shi bai warke ba in ko ba a taba kai shi ba a je a kai shi su a gunsu a ce a daina bautar gumaka wannan kawai kamar ka ce mutum ya daina numfashi in dai daina numfashi zai yiwu to bautar gumaka za ta daina bautar gumaka zai yiwu saboda ka su a gunsu hauka ne ma ko ka je kauye kana yi kuwa ka ce don Allah a daina noma ba kyau noman gero da dawa da masara a daina ba ƙauye ka je kana faɗa masa wannan ai ƙarshe da wahala ka fito ƙauyen lafiya sai an kwankwan tsame ka ko kuma a yi maka uzuri a ta aita babbe ne wannan Allah ba shi lafiya to wannan shine abin da suke nufi da za a yi al'aliya ta ilahan wahidan zai yi wa a cewa duk kuma kan nan su zama abu ɗaya kawai Allah ɗaya za a bauta mawa inna haza la shay'un uja wani abun mamaki ne ba zai taba yiwa ba ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah duk wani addini da akai a da ba taba zai irin wannan maganar ba saboda haka wannan shine abin da suke kira takwa domin anan azzikir ana nufin shari'o'in Allah subhanahu ta'ala wa man yashu an zikir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk mutumin da ya makanta yayin dundumi daga barin dokokin Allah to Allah zai sallada masa shaidan ya zamo aboki a wajensa kuma sannan ya za a Allah ya kore hauka ga annabinsa kamar yanzu na malikita wa kada ajabahum Allah ta'ala bi qawli Allah da kansa ya amsa musu yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mai halin ka bane dangane da ni'man da Allah ya ba to kuma a ce wai shi manzon Allah da aka kore mahauka kuma shi ce wai ka zo kai ta zikiri a ce maka mahaukaci wannan gairu maqul manzon Allah ba zai faɗi wannan ba akwai wanda sun samu zamewar kafa muna fata Allah ya dawo da su akan daidai kuma da su makama matsayi na addini akwai wanda zaka ji ana kira wai su malamatiya malamatiya su ne waɗansu wanda za ka gansu kamar tababbu suna yawo haka wani ba takalmi wani kafa ɗaya da takalmi ɗaya kuma abin nan ba takalmi ya zo bola ya ci abinci ya yi abubuwa wai dan dai ka ce tababbe ne kar ka ce na Allah ne shi kuma ashe na kusa da Allah ne don Allah yaushe za a ce maka ce zama kusa da Allah wanda an dauki alƙalami ma a kansa ga baki daya wai har ɗayan sa ya je bola zai ci abinci kare masa haushi ta aka tuna ka intinawa saboda haka wai nan da ba mini daga ka ɗauka kai shi na Allah ne saboda haka ya fito a rigar mahaukaci to wannan ba addinin da manzon Allah ya zo da shi bane sallallahu alaihi wa sallam Allah shirya masu irin wannan su gane su dawo kan layi amin amin abu na biyu yace ittahamu bi sihir sun tuhumte shi da sihiri suka ce abin da yake sihiri ne wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala a cikin wantanan ka fadin Allah subhanahu wata'ala ya sauka wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamaki da mai gargadi ya zo a cikinsu wa ƙalar kafiru na haza sahirun kazzab ma wanda suke kafirai suka ce wannan mai sihiri ne dan dabo ne kuma tatattan makarci ba ma kazib ba kazzab mai yawan ƙarya wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala kuma ya faɗa dangane da abin da suke faɗa wa qala adh suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura ba kowa kuke bi ba face mutum wanda yake an riga an sayarce shi shi ma an raba shi ainihin da hankalinsa Wata muhu kadhib sannan kuma sun tuhumce shi da ƙarya wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala a cikin wancan nan ka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace wa ajibu sun yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum da mai gargadi ya zo daga cikin su wa qala al-kafirun kafirai suka ce hada sahirun kazzab wannan masihirci ne mai yawan ƙarya wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce in haza. wannan alqur'ani ba komai bane illa ifkun Fati kiran ƙarya ne iftarahu wanda shi manzon Allah waye kirkira wa anahu alaihi qaumun akharun su mutane daban suka taimaka masa akan tabbatar da wannan manufa tasa Allah sai faqad ja'u zulman wa zura lalle sun zo daga tafarin zalunci da kuma kiran ƙarya domin sun tabbatar da cewa duk abin da suka faɗa ba ƙarya bane kun sha ji malaman sira suna faɗa sai da suka yi mitin suka tattauna da wata kalma ya kamata su jefe shi wadda ba za a yi saurin ganewa ba wasu suka ce mute da shi makaryaci ne aka ce a'a ai kun san bai taba karya ba aka ce to a ce da shi mai halin ka aka ce to ai kuma abin da yake wannan ba aiki mahaukata bane suka ce to a ce da shi kaza aka je gama lissafi aka ce to yanzu dai a ce da shi sahir dan dabo shine abin da hankali zai iya kamawa to duk dai suka yi kuma ya zamo zama haba'an mansura malam yace wattahamu bil ityani bil asatir kuma suka tuhumce shi da zuwa da tatsuniyoyi qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce wa qalu suka ce asatirul awwalin tatsuniyoyi ne wanda suke na mutanen farko iktatabaha da ya nemi a rubuta masa tunda sun san shi bai iya rubutu ba ba su ce katabaha ba suka ce iktatabaha ya nemi a rubuta masa fahiyatum la alaihi to su ne ake shifta gare shi bukuratan wa asila da safiya da yammaci kullum a dinga yin shifta ana rubuta masa to duk sun yi wannan sun kare har yanzu dai ba su ci nasara ba kaga sai a canza shawara al'usulubun rabi to sai kuma salo na hudu li'tida'ul jasadiyyu wato yin ta'addanci na gangan jiki duk an yi wantan bai ci nasara ba to yanzu me ya rage a ga cewa an ƙaddamar masa malin ya ce laƙadis ta hala iza uhumlin rasuli sallallahu alaihi wasallam lalle cutar wasu muninta ya girmama shi shine abin da munin sai girmama saboda haka cutar wasu muninta ya girmama ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ashabihi da kuma sahabbansa lisaddihim anil haqqi domin kange su daga gaskiya wa man ida'awatihi sallallahu alaihi wasallam da kuma hana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-intishari la yadu hatta wasala bihim al-amr har al'amari ya kai su ila li'tida'i alaihim da ila li'tida'i alaihim cewa su yi ma manzon Allah da sahabbai ta'addanci na gangar jikinsu. su min zalik daga wancananka ma rawahu al-imam muslim akwai abin da imam muslim ya rawaito an abi hurairata radiyallahu an daga sai na abu hurera Allah kara masa yadda kala yace kala abu jahal abu jahal yace hal alfiru muhammadun wajhahu bayna adhhurikum shin muhammadu kuwa yana turin mu fuskar su a ƙasa a gaba gare ku al'afuru ƙasa kenan yu'assir ma'ana yana burtu ne fuskarsa da ƙasa kaji yanki. ma'ana wai su juda da yake shine burtu ne fuska da ƙasa wai muhammadu yana wato ainihin agogogon ƙasa a fuskarsa a gaba gare ku faƙila na'am sai aka ce tabbas yana yi faƙala sai sai wallati wal uzza yace to yana rantsuwa da lata da kuma uzza la in ra'aytu yaf'alu zalik idan na sake ganin sa yana aikata wancananka la ta'anna ala raqabatihi yace wallahi zan take wuyarsa aw la aw la u'athiranna wajhahu fi turab ko kuma zan turmuza fuskar sa a cikin ƙasa. ma'ana in na ganshi ya kai goshi sai in zo in taka wuyansa in tarmu da fuskar ta kasa fa'ata sallallahu alaihi wasallam yusalli to sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana salla zama yariya la yata anna ala raqabatihi cewa lalle zai take wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama faja'ahum minhu ba abinda ya auki ƙurai dangane da abu jahal illa huwa yankusu ala aqibai sai gashi yana nokewa ta bayansa ma'ana yana baya baya yana ta nokewa yana gudu da baya baya wa yattaqi bi yadayhi yana karewa da hannunsa aga yana sa hannu yana kare fuskarsa faqila lahu sai aka ce shi malaka me ya faru gare ka me ya same ka faqala sai inna baini wa bainahu la khandaqan min nar ya ce wallahi wani gwalalan wuta ne na gani tsakanina ne da shi wani ramin wuta ne na gani tsakanina ne da shi wa haulan da wani abin tsoro wa ne hatan da wa'insu fuka-fukai saboda ka su ne na gani sun tunkaro ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da ya kammala sallarsa sai ya ce lauda namin ne da ya kuskura ya kusanto ne latafathu mala’ikatu udwan udwan yace to wallahi mala'iku da sun faute shi gaba gaba ya zama sun tsinka shi guntu guntu kai Allah da hakuri yake Allah da yake da mala'iku da in ɗaya zo zai murtsake duniya amma ita manzo Allah wannan shakkentin saboda Allah ya nuna cewa ita rayuwar duniya kawai hakuri za a kuma kai mai kira zuwa ga addini wannan darasi ne a wajenka in ya zamo an yi wa manzon Allah sallam wannan an ce masa makaryaci an ce masa boka an ce masa mai sihiri an ce mai halinka an ce wane ne duk abu na batanci sai da aka kure lamba wanda za a iya faɗa masa to kai kuma ka ce kana so ka zama su mulkalau wasa da macejin tsumma cike lafiya baka lafiya to kaga sai dai a hankali eh, in dai ka ce so kake su mulkalau to lalle ka ɗauko dalaba ga mutane idan ba da awar zakai ba Allah dai ya yi wannan abubuwa domin su zamo izina ga wanda zai biyo baya sahabbai sun sha wala kuduba imamu malik rahimahullahu ta'ala irin yadda sarkin lokacinsa ya sa aka ɗaure imam malik aka yi masa duka na fitar hankali har ya zama hannunsa ɗaya ya shanye imam malik wanda duk wanda aka ce malik sai ka jinjina saboda matsayinsa na karatu amma aka yi masa duk wulakanci da za a yi. imamu ahmad ibn hanbal a lokacinsa da aka wulakanta shi aka yi masa duka da shi da wani malami ba zai iya tuna sunansa ba wanda yake sun zamani daya sai aka ɗauko su akan mangala jaki yadda ake ɗoro tuluna a sa tulu ɗaya nan tulu ɗaya haka ka ɗoro su akan jaki kowane an masa ɗaurin goro aka saka ɗaya wannan gefen mangala ɗaya a wannan gefen mangala me laifin su saboda sun ce alkur'ani zancen Allah ne ba abin halitta ba ne wannan shi ne laifinsu to saboda haka ashe kenan duk wasu abubuwa da za a yi domin kangi hanyar Allah wallahi an yi abubuwa da yawa manya-manya sun wuce yanzu duk 'yan kala ne duk abubuwa ne wanda suke ainihin yanzu ma duk sun zamo kawai kufai kawai dan abin da bai wuce da ada ko tukuti ba Allah subhanahu wataala samu dace kala amin ikita fa anzalallahu azza jal. sai Allah mabuwayi madaukaki ya saukar da wannan ayoyi yace kalla innal insana la yatgha tabbas dan adam yana nuna dagawa yana nuna didi da kai wani lokaci an ra'ahu idan ya gaya ya wadatu kada ka takaita wannan a wadata ta kuɗi wadata ta mulki wadata ta dangi wadata ta ƙarfin jiki wadata ta faɗa aji duk wanda ka ga cewa yana da kuɗi na ji da faɗa yana da mulki ƙasaitacce tattarfa ne wanda ake shayi ko ɗan dangi kaga bai yi wauta ba bai yi ɗagawa ba to kaɗan ne illa man ba. to da yawa ba a iya tantance tawazu'u da imani na mai karamin karfi mara matsayi sai lokacin da Allah kai shi matsayi ka iya ganin mutum mutumin kirki mai tawazu'u mai mutunta mutane mai tausayi mai kaza mai kaza bari Allah ya sa ya zama dan majalisa bari Allah ya sa ya zama gwamna ko shugaban kasa ko ayyuka ya samu appointment ya zama wani minista ko ya zama yayi kuɗi na ji da fada ka ga tsara. ka ga nuna nuna isa duk abin da zai faɗa mu za a yi bakai za mu sa a ɗaure shi za mu yi masa kaza sai mun ga bayansa Allahu akbar sai ya gama tika da batsewa sai ya gama kafafa wata ran sai ka gama kara a ce ai rabul wani ne rabul wani ta Allahu akbar an yi mulki an ci duniya ada yanzu an tafi gidan gaskiya an bar gidan ƙarya a zai a yi ma Allah bayani zare da abawa duk shakkiyanta da mutum yi sai ya faɗa ma Allah wallahi shi da kansa to kai da kasan zaka koma zuwa ga Allah kai da kasancewa idan kudi ne an yi irin wanda baka taba yi ba idan mulki ne an yi irin wanda baka taba yi ba wallahi duk mulki da za a yi a yanzu bai kai mulki irin na da ba kuna ji ana cewa sarki wukar yanka a da a kasar nan tamu sarki ya kai idan mutum ya yi laifi za a zo a kwantar da shi kamar rago a yanka shi ba abin da za a yi kai hakimi ma a kasar ya yanka mutum wallahi hakimi inda na so sai faɗa muku ma jihar har da ainihin karamar ta. ya yanka mutum da kamar rago ba abin da saboda tsabagen mulki yanzu kana ji ko shugaban kasa ya kwantar da mutum yanka da wuka a zauna lafiya sai dai a je a kisan mummuke amma dai a zo a kwantar da shi da wuka a yanka ba wanda zai iya wannan halin yanzu to duk mutane suka yi irin wannan mulkin na kasaita na morewa mulkin da tenuwa ba ta karewa sai an mutu mulkin da ba ka shakkun a ƙi duk aka yi irin wannan mutum ya zo ya zama abin tausayi daga cikin halifofin banu umayya ba zan iya tuna wane ne daga cikinsu ba ya yi ƙasaitaccen mulki kafin ka isa ma inda kujerarsa take da doki ko da raƙumi sai ka taka kafet-kafet da duma ta ƙasaita za ka dunga taka kafin ka je da raƙuminka ko da dokinka kafin ka je inda yake saboda ƙasaita ya yi mulki ya tika ya batse ya tumbatsa ƙarshe Allah ya danƙe shi da wani rashin lafiya wanda ba a san kansa ba yana kwanta a gadon sarauta ya ce a je a ɗebo masa turbaya da toka aka ɗebo masa ya ce a baza masa a ƙasa aka baza masa ya hau yana birgima yana cewa ya man laye zulu mulku irhamman ƙarzala mulku bai mutu ba fa yake cewa ya kai wanda mulkinsa baya gushewa ka ji kan wanda mulkinsa ya tafi to ina shakiyancin da ina isa da kasaita ta da duk an wuce an zama kabar kana to shi yasa Allah shi ne tabbatacce kuma abin da yake na Allah shi ne tabbatacce shi yasa wallahi kullum muke na tsaye ga duk wanda Allah zai ba shi matsayi cewa ka tuna daga ina ka fito kuma ina za ka. farkon ka ba a bakin komai kake ba kuma zaka zan ba bakin komai ba duk wasu da ake haduwa a yi annashuwa a tafa yi shakiyanci ran nan ka tashi da ciwon kai ba wanda ya isa iya magance maka ciwon kai in duk duniyar nan matsoyanka ne sai a kawo maka panadol asara a kawo maka wane ne ka gama sha ciwo ya karu shi ma likitan da zai maka maganin wata ran ya mutu wani yana cewa menene matal mudawi matal mudawa wal mudawi wallazi jalaba da umar ishtara yake cewa matal mudawa mai yin magani ya mutu wal mudawi wato wanda ake wa magani ya mutu wal mudawi da shi mai maganin wa man jalaba dawa da wanda ya yi oda maganin wa man ishtara da wanda ya siya. duk sun mutu gaba daya mai yin magani ya mutu wanda ake wa ya mutu wanda ya oda ya mutu wanda ya saya ma ya mutu to ashe duk wannan zai sa mu dauki izina mu shiga taitayin mu in Allah ya baka kudi jaraba ka yake in ya barka talaka jaraba ka yake in ya baka mulki jaraba ka yake idan ya karbe jaraba ka yake daga cikin gabnoni na kasan nan da na so da na faɗi jihar da sunan gabna akwai gabna na mulkin soja wanda ya je ya kai ziyara ga gabna na farar hulan wannan lokacin to sai suka yi layi na ganin gwamna ku duba abu mamaki gabna ne na mulkin soja ya tafi ya zuga shi ya zo yana layi zai ga gabna na farar hula to da gabna na farar hula ya fito maimakon ya su ɗaya bayan ɗaya sai ya nuna ta sauri yake saboda ka da Allah duk mutane su faɗi bukatunsu yana gaggawa to sai shi wancan na sojan na da wanda shi na farin hulan ya san wancan ya hau kujera kafin shi sai ya ce Allah ya kiyashe ka hatsarin wannan kujera lokacin da kake kai kuma Allah ya kiyashe ka na dama bayan ka tafi ai sai ya zauna ya nasu saboda ya san cewa shi ma wancan ya ratso ruwan ya ratso ruwan ya san zurfinsa ya ce Allah ya kiyashe ka hatsarinta domin shi ya sani kuma Allah ya kyashe ka nadamar in ka bata domin shi zai na nadama bai wa abin da ke faruwa ke. amma wallahi wani in ya hau kaman ba a taba yi ba kafin shi kuma kaman in ya wuce ba wanda zai zo kuma ya fi kowa zama abin tausayi a rayuwa Allah ka so mu da shirya Allah ka nuna mana daidai ka dora mu ta. amin amin saboda ka Allah subhanahu wataala sai ce inna ila rabbikar ruj'a lallai ne makoma ga baki dai a wajen Allah take gaskiya sai qur'ani ba wanda ya sai ce to mu dai banda mu mu akwai inda zamu koma da Allah ya wani ya sai daga hannu inna ila rabbikar ruj'a makoma a wajen Allah take kuma dan Allah kai ba kowa bane ba a jirgi za a dauke ka kai ka ba a ƙasa wacce kake takawa kai wali kai ba haya kai nan za a tsaga a dai abin ne ka motoci na alfarma suna gida wallahi ko shadda mai tsada ba za a siya maka maka likafani ba sai an duba yaji mafi arha a sayo tukanan da ba da su ake ma tuwo ba tukanan ƙasa a zo a tsatsaga su abin ne ka a juyo shi kenan magana ta gare matar ka ma in sai mafarki da kai a ran nan sai ta je gun malami da Allah mana taimaka na fara mafarki da shi ma'ana kattabi ka sun maruddu illa maulahum alhaq an mai da mutane zuwa ga Allah wanda shi ne masoyi na gaskiya Allah ya ce a ara'aita tallafi yanha ba ni labarin wanda yake hana abdan iza salla wani bawa lokacin da ya zo zai salla malamai ce sababin saukar wannan aya Abu Jahal ne zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana salla a maqam Ibrahim sai ya ce ya Muhammad alam an haka an haza kai muhammadu ba kai na hana irin wannan sallace-sallacen ba wallahi idan ka soma ka sake to ni da kai to sai manzan Allah ya kawusa masa magana manzan Allah ya kwamfala masa magana mai tsiwo sai sai kai ka san ni ne wani a makka ba to shi kenan za ga matakin da zan dauka to shi ne Allah ya koro wannan bayanai akan abin da shi ya faɗa yace ara aita alladhi yanha abdan idza salla yanzu kaga wannan wanda ya hana wani bawa mai tarin daraja Shi ne manzon Allah sallam idza salla a lokacin da yake yin salla ko a lokacin da ya salla kenan kun ga ashe yunkurin hana abu ko baka hana abun ba baka samu damar sunan ka hana domin shi yayi yunkurin hanawa bai iya hanawa ba amma kuma Allah ya kira cewa yanha abdan idza salla domin da burinsa ya tuka da ya hana din shi ya ya duk mutumin da ya yi nufin mummunan abu idan abun bai zartu ba saboda bai samu iko ba sai a rubuta mata zunubin mummunan niyyarsa wane ne ka ɗauki mataki ta bari zan ɗauki mataki a kansa ai na san hanyar da yake dawo sai ka je ka labe sai aka yi sa'a bai biyo hanya ba a ran nan sai ka dawo kana cizon yatsa to za a rubuta maka zunubin mummunan manufarka domin da ya zo da ka cutar da shi to amma ka yi nufi sai tsoron Allah ya hana ka to wannan shi ne za a baka lada ɗaya saboda tsoron Allah ya taka maka burki Allah subhanahu wataala ke cewa ara'aita in kana alal huda ba ni labari idan shi wannan bawa da aka hana sallah ya kasance akan shiriya? aw amara bit taqwa ko kuma yayi umarni da jin tsoron Allah ma'ana a fakaita Allah subhanahu wataala yana nuna cewa manzon Allah Sallam abin da yasa ake tsanansa abubuwa ne guda biyu yana kan shiriya kuma yana umarni akan aji tsoron Allah subhanahu wataala to shi wancan mugu kuma a ra'aita in kazzaba wata walla ba ni labari idan shi wancan abu jihar din ya karyata kuma ainihin ya juya baya kare kenan aka san abin da ya gabata manzon Allah ya shiryu ya yi umarni da tsoron Allah shi kuma abu jihar ya karyata ya bada baya ma'ana kenan fajiri yana neman ya cuci mutumin kirki abinda wasu suke cewa kare yana so ya kashe ragon layya sai ya ce alam ya alam bi anna Allah shin bai san cewa Allah subhanahu wata'ala yana gani ba wannan akwai barazana tunda Allah ko yana ganin abinda ake yi to zai dauki mataki akai Allah sai ce kalla lallai la illam yantahi idan bai hanu ya daina abin da yake ba lanasfa an bin nasiya astafu malamai suka ce huwa al-akhdh bil quwwati wa shidda wato zamu damke shi da tsanani da karfi la lasfa an bin nasiya zamu damka ga makwarkwada makwarkwada shine gashin da yake ainihin gaban goshi ma'ana kamun da mutum ba zai iya kwacewa ba Allah ya ce nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwada makariyatiya mai ganganci nan shine zikirul ba'adi wa iradatul kulli an ambaci wani bangare amma gaba ɗaya ake nufi ma'ana shi wannan mutum za a yi masa kamun da ba zai iya kwacewa ba fa yi ukhadhu bin nawasi wal aqdam urafu da yu'rafu lil mujrimuna bi za a gane arna gobe kiyama da alamomin su fa yi ukhadhu bin nawasi addamke su a makwarfadan malamai suke cewa duk wani dan adam da Allah yi akwai wata makwarkwadarsa duk askin wanzami ba zai yi aske ta ba ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wani abin da yake taka kasa fa sai Allah yana rike da makwarkwadarsa wato kaman wata tukkuwa sai aka zo aka yi mutum katuwa wanda idan ka rike duk inda ka fitge shi dole in ka zaune da shi ya zauna in ka daga dole ya tashi to kamar abin da ake ambato kenan kaga aka ce khati'a ba a ce mukhti'a ba khati shine mai ganganci Allah sai ce fali ya da unadiya domin lokacin da manzo Allah ya kausa harshe ga Abu Jahal sai ya ce baka san ni ne fi kowa yawan wato yan kulab ba yan kulab dina su suka fi kowa yawa saboda ka zan gayyace su mu zo mai kasa kasa da kai to sai Allah sai fali ya da unadiya ya je ya kilayi yan kulab din nasu yan dandalin nasa mu kuma sana da uzzabaniya za mu kilayi mala'iku masu kamun ba sani ba sabo ka san ku kamar yadda na ce mala'ika ɗaya ai in aka ba shi ya yi ta mawala da duniya na wala ba ta ishe shi ba kun sha ji hadisin wahayi lokacin da manzan sallam ya ga mala'ika jibrilu rabin fufukinsa ya rufe sasannin sama gaba ɗaya rabin fufukinsa gaba ɗaya sasannin sama ya make ko'ina manzala da ya mai iradi ya ga wannan fuka-fukan ƙwaya 600 ne rabi ya make duniya gaba ɗaya don Allah ya kake zato a ce a yi koma mala'ika da a ce dilin da wannan duniyar mu. a yi koma mala'iku a ce su zo su mutane cewa zai yi wa zai bari ai kamar a ce misali a ɗaya maka wasu kudaje ne guda goma a ce a tara masallacin a ce a hura su kawai sai ka ce a zubo min a hannuna kawai ne haka shi kenan an gaba wallahi Allah tausayin mu yake tausayin mu Allah yake Allah yana tausayin mu kuma wato muna kirinki Allah yana tausayin mu muna tsallake iyakokinsa Allah mun gode Allah ka shirye da mu amin amin Allah sai ce kalla a'a la tuti'hu kada ka bi shi ma'ana kada ka amsa umarninsa na kaki yin sallah kada ka kula shi wasjud ka yi sujuda ga Allah subhanahu wataala wa qtarib kuma ka nemi kusace ga Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa saboda yanayin lokaci dole sai dai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gada mu daidai din Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon ne, ta sa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin